هاوس توب تي في كده النشاد جماعه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 Francis Nasar Sadis ɗan kaka ta wallafa. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Idan masu sauraro za su tuna, a jiya mun tsaya ne a inda muka ji Zakiya, Zulaiha da Yasmin suna ta shan surutu a kan Zayyad tare da Muhammad abokinsa inda muka ji kowa na tofa albarkacin bakinsa a kan saurayinsa. Nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. yau an wayi gari saura sati biyu biki tuni aka fitar da anko sai dai abun mamaki suke ya ko ganin kalar ankon ba su yi ba haka nan ma ba a nuna musu ba haka nan iyayensu ba dai a saka su a harkan bikin ba kwata-kwata suka shigo da motar su bayan sun yi fakin din mota suka hango zainab da tawagar ƙawayenta ciki kuwa har da hairat ɗiyar nafisa da gani rabon ivy za su je ranzaki ya ɓaci sosai wai 'yar uwarka bata mayar da kai a bakin ko komai ba wannan wace irin rayuwa ce me hakan ke nufi ke me ke kuma kika bi ka tsare su da idanuwa haka kina sa ki nuna masa abin da suka mana ya dame mu kenan ni kuwa kin ga wallahi san ba sa gabana Zulaihat ta faɗa fuskar ta haɗe Yasmin kwata ce ai in dai wannan ce ba ki gama ganin bacin rai ba haka ma ba ta dinga cuccusa wa zayyat san yarinyar nan to karshe dai ba ki ga cin kashin da ta dinga yi mata ba ha ba dan girman Allah ku ba ku gani bane ba dole abin ya bata min rai saboda ina da son zumunci sosai a ce za a yi bikin ƴan uwanka amma bare mahaifi ka matsayi a harkar bikin dole abin ya bata min rai ni yau zan je na samu alhaji na gaya masa banza suka yi mata suka fice daga motar ita ma jikinta a salibe ta fita suna shiga zulaha take gaya wa umma sharifar da ami yadda suka yi da kiya ami ta kalle ta fuskar ta haɗe da cewa me zai hana tun yanzu ki ki gaya masa idan ya so kowa ya san na haifi ya mara zuciya idan baki haka ba arke baki cika yar Mahmud ba sakalin mahaifin ki ka dauka to wallahi ki kiyaye ni tun kafin in saka kafar wando ɗaya da ke sha sha sha kawai mara zuciya ke kwata-kwata ba kya kishin kanki shin abin da ba a saka ka a ciki ba ai daɗin kallo ne gare shi ina ruwan ki? da har zai dame ki ni wallahi kinga ko ke da na haifa idan kina abu in baki sa ni a ciki ba ba zan takura kaina ba shashashe yarinya kawai wallahi idan baki wasa ba zaki tattara kayan ki koma Bauchi Ayi bikin ki a can ga kuma ya zaki nan fa Ummar Sharifa ta ce a dan Allah ammu ya isa haka shin ina laifinta ayakan da ta yi son zamanci ne kuma ta burge ni don ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu so junanmu da zumunci idan har mutum ya san wannan hadisin dole ya so zumunci kin ga kudan ta damu da harkar su ai ba ta yi laifi ba kuma tana da sakamako mai yawa a wajen ubangiji ni wallahi na ji daɗi ma da ta yi haka ke fa da kanki kike shawarar abin da zamu yi a bikin nan da na ce babu na kika ce mu tura musu aniyar su to kin ga sai mu tura musu aniyar su sai inda karfin mu ya kare ku yi aiki da zuciya ɗaya kamar yadda za ku zage ku yi naku an ko da ba a sa da ku ba ku fitar da naku iku iku da kannanku ni ma nan ni da ammu da Khadija zamu yi namu in kun dama ku yi inviting din kawayen ku ku buga katukan ku shikenan kun ga kun tura musu aniyar su ai ta fi ku hankali ai kuwa ba ku yi ba dan Allah ku ai dan surutun mutane dan ana ganin haka ba wanda zai kawo wai ba a saka da ku ba kun san mutane ba a iya musu yan sai su muku na fassara a ce bakin ciki kuke yi tsit suka yi saboda tabbas shawarar ummu ita ce a bar dauka dan haka suka kudura niyyar aikata haka zuciyarsu ta nutsu sosai dan san aikata alkhairi ga wanda ya nufi ka da sharri tunda suka tashi da safe take ta azalzalar su su shirya su je gidan kawar ammi tana buɗe dilar materials masu tsada don su samu wanda za su yi anko da shi su kuwa sai ja mata rai suke ranta ya ɓaci ta ɗautare ɗin abincin su zayyad ta fita tana mitar wallahi na da ba ku shirya ba tafiya ta zan yi nan fa ta ce kai wannan idan mai ya ce sai ta cinye mutum ita dai ta fita a kofar falon ta dinga jiyo magana ƙasa ƙasa ta yi ta ƙwanƙwasawa babu shigo mana fauza ƙanwarsa ta buɗe ido don san ganin kiya don dama sun ji labarin cewa ta dawo da sallama ta shiga daidai lokacin da suka haɗa ido da fauza ta ki a gurin ta sakar mata murmushi ita ma ta mayar mata ta ajiye abincin ta juya tana kallon yayanta yayi na kwana ashe ba kuwa kai nan ta miƙe tana shirin fita a'a babu ki gane fauza bane sani ba fauza sanana ta sunan yes tabbas na santa har ma ta tambayi Ami ita ta ce mata tana Lagos gidan Fa'iza ka ce yar uwata ce brother Foza ya gida yaushe kuma ka da daga Lagos nan fa Foza ta saki fara'a da faɗin wallahi yau da karfe takwas na safe muka sauka tunda na zo muna tare da yaya na shigo nan gaida amu sanan na ganki dan ina ta samun labarin ki a gurin yaya na nan da nan hira ta barke tsakanin su foza yarinya ce mai nutsuwa tamkar zayyar saboda duk a cikin ƴaƴan hajara anisa ce kawai ta dau halinta da idan fa'iza ma kin tsatsiya ce balantana zakiya kafin ta tafi sai da suka saba sosai ta miƙe tana kallanta bara na je fauza za mu fita ne da su zulaiha a dan Allah tsaya tsaya mu tafi tare zan je na gaida ammu har sun kai kofa zayyar ya kira ta babu ina za ku shiru tai tana kallansa an ko za mu je fitarwa ya girgiza kai da cewa lallai kun shirya bikin nan da Allah ki turo min Yasmin Muhammad ya faɗa zaryar ya hure shi da harara kai karfa ka sa Yasmin ta raina ni ka rasa gurin zance sai falo na to gwani uban san girma ka ishe ni kiya da fauza suka wuce suna dariya sun dan fara tafiya fauza ta dube ta da cewa na ji kina anko zaki fitar ankon menene ankon bikin gidan nan ne ba ku yi wanda aka fitar bane ba kiya ta yi murmushi da cewa wallahi ga mu ba a nuna mana ba fauza ta kalle ta wani iri a'a tsaya ban gane ba kuna cikin gidan nan ba a nuna muku anko ba amma mu da muke Legas muka gani a'a ni ina mamaki waya kai yan gidan nan bai haɗu ba kai oh my god amma gaskiya da laifin su dadi ku yi haƙuri yanzu wani iri za ku fitar nan fakiya ta ce wallahi sai dai mun je mun gani kai wallahi abin da momi take ya fara damuna tun ba a haife mu ba ake abu ɗaya a gidan nan kin san menene addu'a za mu ci gaba da yi musu wallahi kullum na nayi sallah kan yi musu addu'a to kin san menene kar ki gaji ki ci gaba nan fa suka shiga falon ‘ya'yan amini da iyayensu zaune yasmin na ganinta ta buɗe baki an kuwa ta ce a'a fauza ke ce a gari shekaran ki guda rabanki da gidan nan nan fa ta sa dariya da faɗin <laughs> amini kai na nemisin ɗinku ta ɗaka wa zalaiha duka mara mutunci kuka je ku kare hutunku a Lagos amma ko ziyara ba ku kawo mana ba na yi fushi wallahi la anti fa'iza ta gaya miki ba ranar na yi waya zan je a ranar abba ya waya ya gaya min an ga kiya ne kuma muka taho ba shiri amma dai yake san dai na je kwana har uku ko hudu nake muku to ni ma shine ne mamaki na ce ko laifi muka yi miki ba mu sani ba an kuwa ta ce ina anti fa'iza ita sai next week za ta dawo sati na gaba saboda makarantar su ba a yi hutu ba da yaran ya muka taho gaba daya numfaki kiyata ta miƙe da faɗin kinga ga idan aka bi ta zama ba za mu fita wajen nan ba nan fa an mu karbi zaren zancen da cewa eh gara kan ku tashi kada rana ta yi fauza ma ta ce mu tafi da ni ma cikin ku zan shiga kala nawa za ku fitar ne kala hurhudu za ku fitar tunda event hudu ne amma ke fauza hakan ba zai zame miki magana ba ba magana an mu har su Aisha da Minal zan siyawa su ma su shiga cikin mu har da Antifa Izama idan ba mu haka ba san momi ba za ta ji daɗin haka ba Ami ta ji daɗin haka shi yasa take son foza har cikin ranta sai ku tashi ku tafi a fitar kuma da mai kyau nan fa suka fita suna dariya 'yan matan ammi kenan fauza ta dube su da cewa dala ku zo mu yin ɗauko jakata gaba ɗaya suka kalli juna suka yi turus dan ba kasafai suke son shiga sashin momi ba saboda yawan hantararsu da take yi amma ba yadda suka iya dan dole suka shiga don fauza ta mayar da su mutane suna shiga ta dube su sama da ƙasa sannan ta kai kallon ta ga fauza su kiya suka yi saurin zubewa suna gaishe ta da ƙyar take amsa musu gaisuwar tasu fauza ta dube ta da faɗin mm, momi za mu fita za mu fita da su ku je gidan ubanwa da ki kiyaye ni fa ba na son rawan kai da gulma dan Allah momi ki bar ni na fita da su ba za ki ji ba mutanen da suke kina suke kyan mahaifinki to ahir ki kiyaye ni in ba so ki saba miki ba sha sha sharban banza kawai ku ku tashi ku bani waje munafukan banza an bada kini bibi waye hana kuke ankon da aka fitar gaba daya to ba za ta ba ai yake da iko da ita ko magana ta ji ana yi a bayanta muryar dadin fauza ne yadda ki kunnanta wallahi azumki ki kiyaye ni ba fa ki isa ki raba zumunci ba saboda wani banzan dalilin ki kar ki ban dau mataki ba akan ki ki zata shakkar ki nake yi wallahi bana shakkar in miki saki uku akan ki raba mana zumunci maganar na kawai nabi amma da tuni na manta da ki a rayuwata saboda ko manzon Allah yana fushi zumunci da mai raba zumunci ni kuma burina na yi koyi da shi duk wani abu da yake kullawa kada ki zata ban sani ba kuma kar ki bari ki kai ni ƙarshe domin idan kika kai ni ƙarshe zan yanke mummunan hukunci ke fauza ki tashi ki bi uwan ki ku tafi Allah ya muku albarka a'a amma da da zage me yasa yake son ka zuba min da girma a gaban su ta faɗa bayan fitar su tsaki Alhaji Awwal ya ja da cewa an zubar da girman ke har wani girma yake da shi a idan su tun yaushe kika zubar da girman naki ai ke kwata kwata baki da girma sai na cikin ki. idan baki da gaskiya ba nan gaba ƴaƴan nan da kika haifa sai sun daina ganin girman ki saboda tsabar jahilci an ta miki magana tun talale amma kin ki daina bakin rai ai wallahi kina da aiki ja a gaban ki. ya shige daki ransa a ɓace nan fata bayansa da kallo zuciya ta cike da tsanar zakiya kai duniya kana abin ka wasu suna can gefe suna tsanar ka babu gaira babu dalili burinta ita kawai kawai ta ga bayanta Allah kyauta ya raba mu da makiya na fili da na ɓoye ko da yake ai hausawa sun yi gaskiya da suka ce duk da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana ga shawo sai fa yayi na gaba yayi gaba na baya kuwa sai tsantar hula in ma ya gani kenan tana gani ya fita ta ɗaugela ta sige shashin aminiyar tata zama ta yi turus tana kallanta tofa da walakin da makircin da suka saba za su ƙara ƙullawa ku biyo ni dai dan mu ji zai faru rabi'atu ta dube ta fuskarta a ɗan razana ta ce a'a momin yara lafiya ne nan fa ta ja ajiyar zuciya da faɗin hmm. barni wallahi bakin ciki ne kinga da takaici ya ishe ni yau dadin yara ba irin cin mutuncin da min ba akan wannan yarinyar zakiyat saboda na ta fita da fauza wai har yana kirarin wai sai ya sake ni don haka gurin wani boka na zo ki kai ni a yi ta ta ƙare da ni na gaji da wannan abu ha momin yara ai da kin bari an gama biki ki bari kawai a gama bikin nan ha ba dan girman Allah ai ba zan iya bari ba dan wallahi baka ji irin takaicin da nake ji a cikin zuciyata ba dan wallahi buri na in saka yarinya nan a cikin wani hali da ko iyayenta da suka haife ta sai sun tsane ta sun yi Allah wadai da haihuwarta domin ina son su ce sun yi haihuwa bakar tasa ehe to shikenan bar ne wa abban su waya sai mu tafi dan kin ga babu abin da ya fi damuna game da irin wannan farin jini irin na yarinyar nan haka dan naji an ce samarin da suke santa daga 'ya'yan manya da na 'yan siyasa sai na 'yan manyan kasuwa abin fa damuna ike yi kai yadda kika san shakure wuyan yarinyar nan kai ni kwance 'yan bakin ciki kwaye ku gama nan fa momi ta ce to kin ga ai zama bai bamu ba dole mu tashi dan ina gama zan biya ta gidan hajiya Firdausi domin ita ta san sirrin bokaye da matsafa to Allah ya tsare mu da bata ya sa mu fi karfin zuciyarmu daga bin ƴan tsibbu. Hajara ta yi fakin ɗin motar ta a bayan wani tsauni sai da suka tattara zanin su don hawa tsaunin kamar tsumma haka suka hango tsohon hatsabibin boka a kan buzinsa fuskarsa duk farin gemu sai wani irin zane a fuskarsa raɗo-raɗo sallama suka yi masa amma maimakon ya amsa sai wani irin ihu da kururuwa ya ce su koma baya son sallama a shariya kawai yake so su rafsa masa kuma su shigo da baya da baya su danna ashariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke duniya ina zaki da mu ne haka kuwa suka aikata abinka da sun saba dariya ya sakar musu haɗa da cewa <laughs> an sanar da ni zuwanku saboda yarinyar da ta addabe ku ta tsokane muku ido lallai kun zo inda za a share muku hawaye nan faya buga ƙasa sai ga fuskar kiya daidai lokacin da take dariya tana ɗaga wani les da suka fitar na anku nan ya kalle su ganin sun razana ya ce ko ba ita ba ce wannan ita ce boka tabbas ita ce me kuke so a yi mata boka so muke a saka ta bin maza domin so muke ta haife cikin shege shi kenan abin da kuke so a yi mata to kuwa za ku sha mamaki zan ba ku magani ba zai fara aiki ba sai nan da kwana goma duk namijin da ta fara haɗa ido da shi to kuwa ba za su rabu ba har sai ya ci muta mutunci kuma za su yi aika-aika su samu rabo ga maganin a haɗa da wannan layar a rataya a jikin tattabaru ma'ana aure Abin ne su da ransu ku tashi ku bani wari ku tashi ku tashi nan suka shiga godiya kun jifa masu sauraro ɓata kiri-kiri to Allah ya kiyashe mu da taɓewa saboda Ubangiji yana yafi komai amma baya yafa shirka wato aɗa shi da wani zuwa gurin boka shirka ce saboda ka je gurinsa da niyyar yayi maka abin da Allah bai maka ba ɓata ne bata kuma manisanci sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je gurin boka ya yi shirka kuma ba za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba to saboda Allah ya 'yan uwa musulmi muna da tabbacin za mu kai kwana arba'in ba mu mutu ba idan kuwa muka mutu a wannan tsakani tabbas idan muka je gurin ubangiji za ka je ne a matsayin mai shirka shirka kuwa kafirci ce kuma duk mai yinsa wanda bai tuba har ya koma ga mahaliccinsa to tabbas wuta ce makomarsa Allah kiyashe mu kuma Allah yana yafi komai ban da shirka balle kuma a ce a hada da zaluntar wani ho ho ho Allah fa baya yafewa baya yafa laifin wani a kansa har sai wannan mutumin ya yafe maka saboda haka dan Allah mu waye kuma mu tuba zuwa ga Allah Allah isa mu dace amin zakiya suka koma gida cike da murnar kalolin ankon da suka fitar domin kaya ne na alfarma na kecere ne na nuna wa sa'ar tana fakin suka firfito ita kuwa zayyar ta hango zaune a kan lilo na ƙasar bishiya inda da littafin baƙar mace a hannunsa yana karantawa a hankali ta sa kusa da shi tana tafi a kusa da shi ya ɗago yana kallanta ya ɗauke kai babi kafar ya sai yanzu tun safe nan ta rausayar da kai da cewa <laughs> Bros kenan muna shirin bikin babban yaya ba dole mu zage dantse ba kura mata ido yayi ya girgiza kai hada da miƙewa yayi hanyar gida da sauri ta sha gaban shi tana rausayar da kanta haba my bros afuwa dan Allah nan fa ya ja kunnanta da cewa "Kar ki saki har abada ita ma ta ce to kenan har abada ta faɗa tana dariya kana jin yunwa bana ji tunda kin bani abinci yi haƙuri kwana nawa za a yi a gama bara na shiga na kawo maka abinci da ɗan tsallanta ta shige sashin su ya bi ta da kallo tabbas yarinya tana sake shiga ransa shi kaɗai ya san abin da yake ji a ransa gama da ita bayan kwana ɗaya yasmin ta dube ta yadda ta yi kwalliya kenta ya sake bayyana tabbas zakiyar kyakkyawa ce ta ƙarshe ta ayyana haka a ranta hure mata ido kiya ta yi tare da faɗin haba malama me ke kallo haka kyau zalla kiya ta tantsare da dariya haɗa da faɗin masha Allah tabarakallah ahsanul khaliqin ta faɗa tana duban kanta a madubi sanya take cikin wani yalo ɗin pakistan da aka yi wa ratsin ja ta yanje kanta da jan mayafi da ɗan yayi mata kyau domin ta yi naɗin nan waɗanda larabawa ke yi ta yi kwalliya da jajayen rings da bangles wato dai abin kwalliya na hannu zula ce ta shigo tana mitar a'a malamai ya kamata ku fito mu tafi tun a kun sanya ni a waje ke kuma ko aro mana motar baki ba gaya zayyar din can ya fita da sauri ki ta fice har da dan gudunta a haraba gidan ta hango shi ya kwalliya cikin wata ɗanyar shadda kafi kala kayan sun matukar dacewa da fatar jikinsa domin kayan sun hau da jikinsa brother ta faɗa da ƙarfi tare da tsallanta ta isa wajen tana haki ya zuba mata runannun idanuwansa haɗa da yin kwafa ya ce maza ki ci gaba da tsalle-tsallen naki kina tare da wahala wata rana ta ɗan yi murmushi da faɗin um, I'm sorry bros ina jinki me ya faru dama aran mota saka ba mu zuwa ina kenan na lura yawo ne fa da ku ba yawo za mu ba in kuna za mu kai sai ku je maza su auna ku ko da sauri ta kalle shi eh haka ne wai matan wannan zamanin me yasa ku kuke irin haka ne shi kansa saka ɗinkin fa manzan Allah ya tsine wa macen da za ta saka kaya ta bayyana suranta shi kansa saka ɗinkin fa manzan Allah ya tsine wa macen da za ta saka kaya surarta ta bayyana kamar bata saka ba abu na gaba zuwa gurin wani katon ya auna ki wanda har zai kai ya auna komai na jikinki abin da kawai mijinki kawai aka halastawa amma shi wai sai kiga ya gama auna ki tas wai zai miki ɗinki idan ya zama dole sai an saka ɗinkin me yasa ba za ta kai wa mace yar uwarki ba ai su ma a cikin matan da akwai waɗanda suka iya ɗinki kamar maza kuma idan kin saka ki tabbatar matukar kin samu katon hijabi kin sa matukar ba a gidan aurenki zaki saka wa mijinki ba waɗannan abubuwa su ya halatta gare ki kuma idan ya kalla ki samu lada ba wanda zaki loda kanki zanubi ba saboda haka tekiye sakiye ta yi ajiyar zuciya haɗa da ɗaga kanta duk da dama ita kam da sauƙi mafi yawancin lokuta idan dai irin waɗannan ɗinkunan ne ta saka tana saka hijabi ko lafaya ko kuma ta saka after dress ku fito mu je na kai ku gidan wani abokina matarsa ƙwararriyar tela ce ta iya duk wasu ɗinkuna na zamani ko ku rage kanku zunubi duk mai irin wannan shigar kuwa bata dace da haka ba kai bros amma kamata kai shaidar mu ta faɗa tana dariya shi ma dariya ya ce ba laifi amma kuma kuna zamananci kaɗan Allah da ya kiyaye mu shiga ruɗin zamani ta bai kira su ta kulu to anan nake cewa kada zamanin ya ruɗe ku musamman 'yan matan zamani masu saka matsatsin kaya ko kuma sharara wai su a ganin su hakan shine wayewa da burgewa wanda ba hakan yake ba domin duk namiji mai mutunci da sanin ya kamata ba kwa taɓa burge sa illa ma sai dai ga rashin wayewa a tattare da ku to wallahi wannan ba wayewa bace ba babbar taɓewa ce da kuma cikakken jahilci ai babu wayewar da tafi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dagewa wajen kiyaye ka'idojin addinin Islama me isa masifu suka yi yawa a ban ƙasa hakan ya ta'allaka ne da ƙin bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu me yasa aure yake yawan mutuwa ba a gina shi kan tarbar gaskiya ba ba yanda za a yi kamalin mutum yana ganin kin watsar da al'ada ta kunya da kamun kai da aka sam matan kirki da ita ya ce yana sanki to ga misalai kiri-kiri ki ce za ki siya abu a kasuwa da kika je sai kika ga wani abu buɗe an baza shi a faranti ba a leda ba ga kuma wani can a killace a leda har da kwali an adana shi wanne za ki ɗauka amsa a gurin ki yar uwa to haka fa misalin kamilallin mata da tambaɗaɗɗin mata suke Allah isa mu dace mu gane gaskiya gaskiya ce. a za mu tsaya ta cikin shirin harshe na inda muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna babban gida wanda nazifa sabana she mrs nasar sadisu ɗan kaka ta wallafa ga masu tambaya ko kuma sharhi sai su comment akan dukkanin ƙayataccen shirye-shiryenmu akan hausa top tv ko kuma hausatop.com naku a kullum abdullahi muhammad salbas nake ce muku bisalam you